أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإن كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مجدناها وألقينا فيها رواسي وأ كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط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 الحمد لله رب العالمين العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهجة على الحلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ‘yan musulmai na ahalu sunna wal jama'a da Allah ya haɗa mu wannan unguwa na shukura muna gaida mutanen shukura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a yau ranar asabar watan shida na musulunci yana da kwana shida shekara ta dubu da ɗari hudu da shekara talatin wanda ya kuma dace da watan biyar lissafin turawa yana da kwana talatin shekara ta dubu biyu da shekara tara Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu wannan unguwa shukura kuma shukura muna unguwan faɗi ka huta muna fata Allah ya sa abin da malumma suka karantar da mu Allah ya sa albarka daga ciki tun malaminmu na farko malam muhammadu thani har ya kai ga babban malaminmu sheikh ibrahim ya kai ga babban shehu mu eh, sheikh yusuf har ni almajirinsu na ƙarshe da za mu ɗan faɗi kalma ko biyu abinda za mu karantar allah sa albarka to mutanen shukura faɗi ka huta sannan da hutawa eh, idan ba mu manta ba ranar asabar da ya wuce yau sati ɗaya mun zo ƙasan can muka yi wa'azin auren ƙaninmu muka ce wa mutane shukura in Allah ya yadda in ya ba mu yawancin rai da lafiya yau asabar akwai wa'azi unguwan faɗi ka huta za mu kuma zo mu faɗi muku kuma mu huta kai ba ku mamaki malumman da suka tsaya a nan ba wa'yansu malumma daban ba ne fa wa'in ga malumma da kuka ga sun tsaya nan 'yan kankana na kowa na ta bayani wa'yanga su ne jikokin haji umar ba ɗiya haji umar ba ne jikoki ne wannan ke nunin cewa rayuwar haji umar rayuwa ne mai albarka allah ya sa albarka a cikin rayuwar malam kowane lokaci ina faɗi ba ina fatan ya mutu ba ne amma ya mutu yau ko haji umar ya je lahira ya bar tarihi a musuluncin ghana mutumin da zai zamo al'umma ɗaya har ya zamo al'umma da yawa har karatunsa ya haihu har kuma ɗiyan karatun su masu haihu har ya kuma zo ya samu tattaba kunni a cikin karatu wannan bawan Allah ya kamata ya gode wa Allah Allah ka ƙara mai daraja amma mu da suka tsaya a nan kai baka mamaki kalmomi da ke fita bakinsu dole ne ko ina muka shiga ko ina a gana. ba shukura faɗi ka huta ba na riga na yi bayani shekaru da ya wuce a wurin tafsir na ce mu ahalus sunna wal jama'a ba wani malami gana. malami ba mu da wani malami a gana. da za ka yi magana game da musulunci ko ka ce za ka yi ma musulunci fenti to mu a shirye muke mu baka radi ko kai wane ne Allah sa in ka buɗe bakinka Kur'ani ke fita sai ka zo ka ce za ka yi ma musulunci gyara to mu a shirye muke mu yi maka gyara mu yi maka gyara har kuma gyara cikin magananka kuma ko ina muka shiga muna da hujja muna da dalili hujjanmu shine alkur'ani kuma Allah ya ce ko ina kuka shiga ku karanta alkur'ani kuma a karanta kur'anin ku yi bayani ina je a cikin suratun nahali Allah na gaya wa annabi alaihi salatu wassalam inna anzalna ilaika zikira anzalna ilaika zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala la'allahum Allah ya ce wa annabi Muhammad inna anzalna ilayka dhikr ba zikiri bane yanda kuke faɗi ba shi bane anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون جماعة مكبرة الله kaga inda alkur'ani ya gagara ko in an ka karanta kur'ani in an kai tuntube dole a komo da kai baya kur'ani kenan mutanen faɗi ka huta yau mun faɗi muku mu huta wallahi mun zo mun shirya ne muka zo ba mun zo wasa bane kowa ke shugar yau ina jin in dai ba ɗan sunna na gaskiya bane in yana ɗaki hankalinsa ya tashi yau sai ya mai kama waɗansu manyan malumma ne ƙanƙana ne ka san kan kankanin abu ya fi fitina in kana neman fitinan na abu she kankanin abu kaga bera kaga in bera kankani na ɗaki to ya fi manyan bera fitina ka duba tankwa idan ka je wurin masu sayar da maganin ɗura sai a ce maka ga maganin ɗura in an ka nika ka sa tankwa uku amma sai a ce maka kankani don ya fi yaji to shine mu ahlus sunna wal jamaa inna anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas musu Allah mun saukar maka da azzikir ma'ana alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim musu Allah mun saukar maka da ambato azzikirin nan ma'ana ambato menene ambaton shine alkur'ani litubayyana linasi domin kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda Allah ya saukar musu wala allahum yatafakkaruna domin mutane su yi dogon tunani game da abinda Allah ya saukar sai sa kaga maluma da suka tsaya daga nan kowa na ta karanta alkur'ani yana kawo dalilai kowa ya karanci alkur'ani sai ya kawo dalilinsa domin ka'ida ne constitution ne na wa'azi a karanta alkur'ani a yi bayani don mutane a yi tunani game da abin da allah ya saukar mana shine alkur'ani malum ba allah ya saka musu lalahairi alhairi jama'a allah ya baka hankali don ka yi amfani da hankalinka ne da allah ya baka hankali wai ka yi amfani da hankalin ya kuma baka idanu don ka yi kallo na basira ya kuma baka kunnuwa domin ka yi saurare ya kuma baka wayo don ka amfani da wayonka wayo da allah ya bayar ya baka ne don ka yi lura tafiyan dare da rana jama'a babban wa'azi ne dare ya yi gari ya waye babban karatu ne wa'azi ne amma ga waɗanda allah ya ba su dogon tunani da lissafi domin daga cikin juyawan dare da rana daga ciki ake samu wani ya mutu daga ciki ake samu wani ya haihu daga ciki kaji an ce wani bai da lafiya daga ciki ka ji an ce wani kuɗinsa ya ƙare daga ciki ka ji an ce wani ya samu arziki wani ya zama minista jama'a in ji allah ce wa'annan duka dogon tunani ne amma jama'a duk da haka duba maganganun da malumma suka tsaya daga nan har an ka samu wa'insu suna zagin sahabban annabi alaihi salatu wassalam an ka samu wa'insu suna gaddama da addini wannan na nufin rashin dogon tunani da lissafi ne karatuna yau na da yawa shukura kwarai kuma dewa ne amma ina ganin yadda yanayi yake ba zai ba mu dama mu yi karatu ba amma na matsa in yi shi domin yau in muka zo wannan unguwan in ba mu faɗi maganan da Allah ya ce ba kamar mun rage wani magana ne mun faɗi magana Allah sa kana da rawani mai mita dubu ko ina muka kai mun gaya maka abin da Allah ya ce ba ka kashe mu ba ka iya ka kwace abin da Allah ya ce zai ba mu kuma baka iya hana mu abin da Allah ya bamu abin da kuma zai same mu baka iya tunkuɗe mana shi mu mun yi imani da Allah mu muna tafiya da likafani ne sai sa na sa farin riga in ka ga na faɗi nan na mutu farin riga na sa likafani ne da shi zani lahira ba mu tsoron ka ba mu shakkan duk abin da kake takama ka bi mu dama kun sha bin mu ana tafiya ana bi mu duk bai dame mu ba muna son mu yi irin mutuwan manyan mutane waɗanda suka yi mutuwa wurin jihadi mu shi muke nema na ba shekara hamsin sai sa ko na tema ba komi allah sa mu cika da imani abdullahi bin umar na ce mana wai wata rana suna